zo mun same kama a yanayin a studio ka zo kana gabatar da aikinka na waka ko ba haka ba to yanzu wacce waka kake gabatarwa a yanzu haka ya wale na cikin shirin ko ana ta sai eh, yanzu haka ina gabatar da wani wata wasu wakoki ne guda uku akwai abokin aiki na awal city na cikin shirin tun da kowa wanda ke fito a alhaji buba eh shi ma yayi waka daya sannan ni kuma nayi waka guda biyu a cikin wannan shirin kuma ma mana cikin shirin kuma series film ne wanda shi ma zan fara shi nan da sati kuma ba da daɗewa ba nan da wasu watanni zai fito muku shi ma za ku ci gaba za ku kalle shi kamar da kuke kallon kwana casa'in shi sunan wannan shiri da zan fara nan sati shine sunansa ɗanyen kasko ɗanyen eh, kasko bakokin ciki eh. ni na yi su tare da awal city ma'ana alhaji buba na daɗin kuwa. Mm. sannan ina tare da mudan su da haladu shine abokina a cikin shirin eh. da mana tare to masu kallon ka kane ka nemi tallan wannan fim don su tara a wata tasha za a dinga sa shi da wasu tara za za a to ya wannan kuma producer shi ya sani eh. amma dai wannan ne abin da na sani ne wanda zan fara na da sati eh. shi ma yana ɗaya daga cikin abin da na ba wa masoyana zan iya zan iya faranta wa masoyana eh. abin da nake faranta masu a baya zan kuma ɗora daga inda na tsaya to gaskiya ne ga dai ka mun zo mun same ka a studio kana gabatar da aiki gaskiya ne to Allah ya ƙara ɗaukaka kada masoya su manta in akwai mai buƙatar hakan Dan neman ƙarin bayani ko kuma ga shi manaja nan ana so a same shi akwai lamba waya ta manaja da zan iya bayarwa wanda in ana buƙatar waka ko me ake buƙata in an ɗauki lambar a iya kiransa shi sai ya magana da shi to ga ya musu masu kallon kallon eh, lambar waya ita ce 080 23 11 3516 inda an kira za a samu manaja to insha Allah mun gode misali akwai wata tambaya da masu kallon ka za su so ka gaya musu yadda abin yake a can shiri na kwana 90 ba ka fitowa dan kurma to wasu ne ma kallon shin dan kurman da gaske ne ko ko a kawai iya acting ne to shi dai a irin wannan al'amarin duk wata karata ta duniya ba ma iya kurma ba duk abin da kaga mutum ya sa kansa to ya yadda zai iya ne shi yasa ya sa kansa wallau kurma wallau makaho kuturu dan giya waye duk karata da ka bani ni bana alfahari bana fariya ina da yaki na zan iya ko irin karata na ina iyawa kuma shi kurma da ka gana ina yi ina da abokai ne kula ne eh. zama da su nake ni nake course a gurin su nake wasu abubuwa har na kokari na iya na tarsasa kaina kuma na sa kaina zan iya kuma na sa zuciya na zan iya shine na iya amma duk abin da ka sa ranka cewa zan iya ina so in yi kaza amma kana kwanta da ta kana dan so wasi ko kuma ka sa ai kai baka da aiki sai sauya so eh. waccan so waccan so waccan to ba abin da zaka yi gaskiya ne ma ka ce duk cikar jarumi ya kamata a ce duk wani acting da aka baka ko aka baki ya kamata a ce kin dauka kin zauna kin yi daram akai kamar halayyar ka ko halayyar ki to yanzu misali ka san yan fim aka ce kuna da masoya yanzu wani sako zaka tura ga masoyanka Nijar kamar Chad Ethiopia Ghana Nijar America London da ƙasa ta mu Najeriya duk ƙasashen da ka faɗa ina sa ran in Allah ya bani iko zan iya zuwa in Allah ya bani iko zuwa zan je duk ƙasa da Allah ne fina zuwa je, kuma kowace ƙasa da ka ambata da ma ƙasashen da ka ambata ba dukkan su ne masu fatan alkhairi mazan su da matan su dan na san wannan al'amarin zai yawo ko ina musamman ma ƙasar mata Saudiya ƙasa mai tsarki ne musu dukkanin ɗan ƙasa ya ƙasan yan eh, uwanmu ah, da suke ƙasashen saudiya duka koma wani irin eh, jinsi ko yare da kama kowa fatan alheri da masu yanayi kuma bugu da ƙari a ah, Nijar, Kamaru, Ghana da sauransu duk wannan makwatanmu ne ta su ne masu fatan alheri Allah ya bar mu tare Allah ya bar to misali yanzu misali in ana so a baka wata kyauta akwai wani gift da wani masoyinka ko masoyin kuma ko wani yana son da ya baka wata kyauta wani abu ka fi so a baka kyautar sa eh kamar mai bangaren sawa ko ci ko sha ai ko wani abu zaka iya faɗa a ciki wani abu kai a karan kanka ka fi so a yi maka kyauta da shi to menene abin da zaka yi za a ce za a yi mutum kyauta ai in zaka yi mutum kyauta babu wani abu da zaka ba mutum ya ce maka ba so to amma na ga a cikin naku yan fim din akwai wanda ba da muka wannan muka masa wannan question din cewa shi in za a bashi jirgin sama ma yana so to ai sai na ce maka kowane irin nauyin abu babu wani eh. abu a duniya wannan ba wanda za a ce maka ba abin so bane komai abin so ne eh. amma dai in ka ce ka fi son kaza to ba maki sai ka tsaya kuma ka yi nazari ka gano abu kaza ma da shi ka faɗa eh kuma me kawai daga duk abin da ka mamta ai yana mara barci to amma an ce mare na kadan eh gaskiya ne kai ka ce duk abin da aka baka dai alhamdulillah abin da masoyo zo mu da shi komai kanta sa komai girman sa komai shi ba abin da ya kai mu wannan ranar farin ciki in an zo da shi to yanayin abinci wanda abinci ka fi so a kai a karan kanka ka ci dan kana magana abinci a rayuwa na duniya an bangaren abinci ne eh haba ai ka bani tuwo mai taushe eh ka fi son sa kenan a nau'i na abinci a bangaren abin sha kuma eh ai ka haɗa da fura ko eh. fata kwana amma ka ce fura tana sha tana sa bacci in mutum ya sha ta ke yanke yake bacci halitta ne wannan ya sha sai ya sa bacci ni kuma ta sa ni ko zari nake sa <laughs> to mun gode sosai da kallon tashar Diza ta wasa TV. Ba kuwa da wani sako da aka bayar da akan wani ko wata? Eh sako na shine dukkanin na dai kamar da na faɗa na duniya baki ɗaya ina mai fatan alheri ina miko sako na na godiya ɗari bisa ɗari sannan ina yin na iya wuya sannan kuma na tare da na a duk inda suke. mun gode da kallon tashar Diza ta wasa TV ka ƙara gaya masu kallon naka sunanka. Sunana da kamar da na faɗa na sunana na gaskiya Awal Isha. Sunana na karatta da aka kallon a Arewa 24 kwana 90 ya wala dan kurma. salamu alaikum ina gaituwa ku ci gaba da kallon tashar dia ku ci gaba da kallon diza tv hausa tv ne ba diza ta hausa tv okay a ah, masoya ku ci gaba da kallon diza hausa tv dan nima ina tare da su soyayya a cikin zuciya kike mallaka time.